Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. A sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da murnar gwamnan Benue Otom don umarnin shugaba Buhari hari na bude wuta kan wanda aka gani da bindiga a daji ba da izini ba. I advise that they should do away with those bandits. oton kenan yake shagubewa waɗanda suka cecceke shi lokacin da ya ce gwamnati bata ɗauki mataki kan 'yan bindiga daɗi ba. Al'adun Najeriya su sha kurumin su da rigakafin corona ba zai zama musu jidali ba. Masunta sun samu kansu a yankin birnin Kwanni bayan kalubalen cutar annoba. Saboda wanga arziki da Allah ya bamu bai kamata a ce mu bari ya lalace. Yana yana da kyau a ce mu tana da shi. Su kuma dillalan yazawa wato kashi Nashu na son gwamnati ne ta shigo harkar da bude masana'antu. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci dukkan jihohin kasar hamsin da kuma gwamnatocin yankuna da na kabilu su ba da dama ga dukkan mutane da shekarunsu ya kai su yi rigakafin cutar corona nan da farkon watan mayu da yake jawabi yayin cika shekara guda da barkewar annobar covid-19 a amurka biden ya bayyana cewa burin shi shine a iya samun kalilan su iya taruwa a wuri daya ranar bikin samun yancin kai na kasa a bana. By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day. Ya ce nan da zuwa ranar bikin samun 'yancin kan ƙasa a ranar 4 ga watan Yuli, mai yiwuwa ne iyalai da abokai su iya taruwa a bayan gidajensu ko a unguwanninsu su yi gashi su kuma yi bikin ranar samun 'yancin kai. Wannan ba yana nufin manyan taruka da zai haɗa mutane da yawa ba, amma yana nufin mutane kalilan za su iya taruwa karan farko bayan lokaci mai tsawo. wannan zai sa bikin na bana ya zama biki na musamman sosai ba wai kawai za mu yi bikin samun yancin kan kasar mu ba amma za mu kuma fara yin bikin samun yancin kai daga wannan kwayar cutar kafin shugaban ya yi jawabin ranar da ya cika kwanaki hamsin da hawa karagan mulki gwamnatinsa ta sanar da tura karin dakaru dubu hudu domin taimakawa wajen yin rigakafin coronavirus abin da ya kai adadin sojojin da ke taimakawa wajen gudanar da aikin dubu shida A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya rattaba hannu kan kunshin tallafin coronavirus na dala tiriliyan 1.9 da ya zama doka, wanda ya buɗe kofa na sakin tallafin tarayya ga amurka da 'yan kasuwa da suke fama da rashin kuɗi. Biden na jam'iyyar Democrat ya rattaba hannu ne kwana guda bayan da Majalisar Wakilai ta amince da kudirin. da ɗari 220 da suka amince sai kuma 211 da basu amince ba ba tare da goyon bayan jam'iyyar republican ba kuma kwana guda kafin ranar da fadar white house ta ayyana 'yan majalisa na jam'iyyar republican sun kalubalanci kunshin tallafin suna masu cewa kuɗin ya yi yawa kuma ba zai taimaka waɗanda suke cikin tsananin buƙatar taimakon tattalin arziki ba shugaban marasa rinjaye kevin Makati a ranar talata ya kira kudurin da tsada mai cike da rashin gaskiya da kuma sassauci Sabuwar dokar za ta samar da cek na dala dubu ɗaya da ɗari hudu ga kowa, amma banda waɗanda suke samun kuɗi da yawa a ƙasar, kuma an fara da kuɗin haraji da ake ba wa iyalai masu ƙaramin ƙarfi zuwa dala dubu uku ga yara da suke shekara shida zuwa sha bakwai, da kuma dala dubu uku da ɗari shida ga yara da suke ƙasa da shekara shida na shekarar haraji ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa sama da mutum miliyan 88 suna fama da matsanancin yunwa a kasashe da rikici da rashin zaman lafiya ya shafa a ƙarshen 2020 kuma akalla miliyan 34 daga cikin suna fuskantar yunwa a bana ya ce sauran kaɗan mutane miliyan 34 a kasashe sama da 36 su faɗa yunwa tuni yunwa ta kasance a waɗansu ƙasashe kalilan kwamitin da ke bayar da kyautar zaman lafiya ta nobel ya amince da alakanta tsakanin yunwa da rikici inda ya baiwa hukumar abinci ta duniya WFP babbar lambar yabo ta zaman lafiya a 2020. A bara hukumar ta kai wa mutum miliyan 114 taimakon abinci wanda shi ne mafi girma a tarihi. A wannan shekarar tana buƙatar dala biliyan 5.5 don a magance yunwa. Har ila yau yayin wani zama Guterres ya sanar cewa ya kafa kwamiti mai karfi kan rigakafin yunwa wanda shugaban ba da agaji Makloko zai jagoranta. wanda zai hada da wakilai daga hukumar WFP da hukumar abinci da noma ta Majalisar dinkin Duniya FAO. Kwamitin yaƙi da yunwar zai mai da hankali kan rigakafin yunwa da kuma tattara tallafi ga ƙasashe da lamarin ya shafa sosai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wani mutum dan asalin ƙasar Sudan ta kudu hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda samunsa da laifin yi wata yarinya ƙaramar fyaɗe hukuncin da ba kasafai ake samun sa ba a cikin ƙasar ta afirka ba ba kasafai ake ba da rahoton yin fyaɗe ko lalata a sudan ta kudu ba kuma masu laifin 'yan kaɗan ne ake hukuntawa kan laifuffukan da suka aikata ko da yake hukuncin da aka yanke wa waɗansu sojoji biyu bara waɗanda suka yi wa wata mata fyaɗe a garin yal ya haifar da ƙwarin gwiwa ga masu fafutuka yayin da yake sanar da hukuncin a jiya lamis a babbar kotun jihar jangli mai shari'a john yale ya umarci mai fyaɗen magai manyan da ya biya shanu biyar ga dangin wanda aka yi wa fyaɗen a matsayin diya daidai da dokar aure ta dinka. Lawan mai gabatar da ƙara manyan ingwini ya yi na'am da hukuncin yana mai cewa in yi adalci. Birtaniya tana shiri domin dubun dubatar 'yan Hong Kong da za su nemi biza ta musamman na zama a Birtaniya bayan da gwamnati ta kaddamar da wani sabon shiri da zai hanzarta ba su izinin zama 'yan ƙasa ga wasu mazauna yankin da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka a matsayin mayar da martani ga yadda China take tauye musu su An ƙaddamar da shirin neman bizar ta yanar gizo a watan da ya gabata, kuma Burtaniya ta ce tana sa ran kusan 'yan Hong Kong dubu ɗari uku za su nema a cikin shekaru biyar na farko. duniya aka saurara yau zamu shiga babin rahotanni gwamnan benue samuel otom ya shiga murna don umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar na a buɗe wuta kan duk wanda aka samu a daji da bindiga ba bisa ka'ida ba gwamnan wanda tun ficewarsa daga apc mai mulki ya koma pdp gabanin zaben 2019 ya shiga caccakar gwamnatin buhari ya ce matakin zai ba wa 'yan gudun hijirar jihar benue damar komawa gidajensu zainab babaji na ɗauke da rahoton A kwanakin baya dai gwamnan na jihar Benue Samuel Otom ya yi kakkausar suka kan abin da ya ce yadda shugaban kasar ya yi biris da yawan masu dauke da makamai suna kashe-kashen mutane da raba su da gidajensu. They Oton kenan yake shagubewa waɗanda suka cecceke shi lokacin da yace ce gwamnati bata ɗauki mataki kan 'yan bindiga daɗi ba. ya ce yanzu shugaban ƙasa ya saurare ni dama shawara na bayar cewa a kau da waɗannan 'yan ta'adda. For us in Benue State, this order that has been given, if it is implemented, our IDPs can go back to their ancestral homes. Gwamna Otom ya ce, mu a nan jihar Benue idan har aka aiwatar da wannan umarni, 'yan gudun hijirarmu za su koma gidajensu na asali, su zauna lafiya su yi noma don magance matsalar yunwa da ake hasashe. Shugaban kungiyoyin haɗin gwiwa don samar da gaskiya da adalci a jihar Benue, Peter Shande, ya bayyana wa manema labarai cewa akalla mutane dubu ɗari takwas ne suka ƙaurace wa mahallansu suke kuma gudun hijira saboda hare-haren 'yan bindiga a jihar. Wani lauya a Jos Barista Solomon Daliop ya ce maimakon ba da umarnin harbin kan mai uwa da wabi da shugaban kasar ya bayar, kamata ya yi shugaban kasar ya ayyana 'yan bindigar a matsayin 'yan ta'adda. Ya fara ne da bayani kan abin da dokar kasa ta ce game da umarnin kisa da shugaban kasar ya bayar. an ba shugaban kasa eh, kurmi ya ba da executive order amma wannan executive order da yake bayar da cewa a harbe duk wanda an gan shi da makami ko da ke zance mutum tafiya da makami ko rike da makami ba tare da doka ta ba da umarni ba bai da kyau doka ta hana wannan amma kotu ne kawai doka ta ba da wannan umarni yanka ma mutum hukuncin da an kama shi da makami wanda ba bisa ga ka'ida ba dokan da ya kamata shi shugaban kasa ya bayar shine a yi hanyoyin da za a declaring da su wa terrorist because ana nan ana kashin jama'a abin da kake nufi shine wato shugaban kasa ya fito karara ya ce wato waɗannan masu ɗaukan bindiga 'yan ta'adda ne. Exactly, mm. 'yan ta'adda kamar yadda an declaring Boko Haram terrorist, su din na ma a declaring nasu terrorist. To tun lokacin da shi shugaban ƙasa ya yi wannan umarni, kana ganin kamar kwalliya ta biya kuɗin sabulu wato kamar an samu nasara? Har wayo ana kidnapping, har wayo ana kashe-kashe. Saboda haka shugaban ƙasa ya kamata ya duba, a zauna a tattauna wannan abu da duba yaya ne za a maga wannan damuwan Barista Solomon Daliop kenan wani lauya a Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Hukumar Aladun Najeriya na hakon ta zauna da malamai don samun shawara kan batun rigakafin cutar corona ga maniyata aikin haji musamman ma ga masu adana kuɗi don samun tafiya sauke faralin. An fahimci cewa kowane maniyaci sai ya samu rigakafin kafin tafiya Saudiya. A sanarwa daga daraktan labarun hukumar Fatima Sanda Usara, hukumar ta ce har yanzu ana kyautata fata ta gudanar da aikin hajjin na bana. inda hakan ya sa hukumar ke tuntubar kwamitin yaƙi da cutar na shugaban ƙasa don shiryawa a kan lokaci ga maniyyatan. Yeah, we already have the assurance of the authorities managing the pandemic of COVID-19 Nigeria that at the appropriate time who uh, will have no problem in the vaccine. Shugaban hukumar Zikirullah Kurlasan ya ce sun samu tabbaci daga hukumar da hakki ke kanta na shiryawa don maniyatun su samu rigakafin ba tare da samun matsala ba. Malaman sun yi bayanai don samun hanyoyin gamsar da maniyata cewa rigakafin ba shi da wata illa. Fiye da malamai hamsin daga sassan Najeriya suka halarci taron hukumar alhazan da aka gudanar a Abuja. Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja, Najeriya. A yankin birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar, masunta sun samu kansu daga kalubalen corona da ya kawo dakatar da sana'ar tasu ta gado haruna mamman bako Ba mu labarin yadda lamarin yake. Bayan famar da suka sha a shekarar da ta gabata sanadiyar annobar corona coronavirus masumta kifi a jamhuriyar Nijar sun soma darawa a wannan shekara bayan da hukumomi a mataki daban-daban na kasar suka fara ba da damar bude tafukan kamun kifi kamar yadda ya wakana a garin Cerasa da irin birnin Kwanni ko da yake a wurin wannan bikin da ya samu alartar mahukunta na barikin na gargajiya an yi gargadi sosai ga masunta kamun kifin da kiyaye cinkoso saboda wannan allobar da ma sauran ababe kamar yadda za a ji daga bakin magajin garin birnin kwani dr asuman sumaila bayan wata shida na liƙe shi ana bari kihi a yawanta yannan kuma a buɗe tsawon wata shida kira guda ne muke son mu yi kuma wannan da duka al'umma na sabtu da jami'an tsaro saboda wanga arziki da allah ya bamu bai kamata a ce mu bari ya lalace kenan yana da kyau a ce mu tana da shi eh, akwai wata al'ada wadda mun yi koke mun yi koke kuma bisa har bisa yanzu allah bai sa aka ciyo kanta ba bisa kan yaran da ke zawa picnic na nan wannan yana da kyau um, biro na cooperative da jami'an tsaro da mu duka mu gani yadda ya kamata a ce burma an kama wannan abu an hana shi ma alhaji abbalele shugaban gundumar birnin kwanni ya ce wannan budin ta fukka domin kamun kihi yana cikin tsarin nan na shugaban kasar jamhuriyar nijar na yan nijar su ci da yan nijar da sunan president la republic da sunan prime minister muna muku godiya lalle alhamdulillahi an yi jira wata shidda an tsare wannan tabki ba a kama kihi har zuwa wata shida a saka dokar da za ta ba da izini a zo a kama kifi kuma idanmu ya gani alhamdulillahi sai muwa Allah godiya lalle an cimma buri wannan abun da muka gani yana cikin tsari na n kamar dan Nijar ya ci da dan Nijar. A nasa bangaren shugaban ma'aikatar gidna ta gundumar birnin Kwanni Kolonel Ilyasu Musa ya yi godiya da ganin wannan ranar ta soma bude tafuka domin kan kifi a dukkan fadin kasar haka zalika ya godiya ga dukkan masu masu hannu da shuni da suka taimaka ma masumtaki ɗin domin gudanar nasu ayyuka yayi jawabi haka zalika da gamsuwa dangance da irin jan kokarin da masumta kihin suka yi domin ganin cewa an yi tanadin kihin tsawon watanni shida. Yau muna matuƙar farin ciki da Allah ya gwada muna wannan rana bayan wata shida da an kalike liƙe tafkin cerasa yanzu gashi an zo bikin buɗa kamun kihi tsawon wata shida. Allah shi gwada muna mun samu unhani gaba ɗaya bisa kai ga wannan sha'ari na kamun kihi. To, ce rasa dai kowa ya sani suna da cooperative kuma mu kan kanmu ma'aikatan gidan gona mun yaba ma cooperative wannan ta ce rasa. Ce rasa tara da tsari. Kun gani in ba dan da an ka hoke wata shida an ka hana kamun kihi ba sun ka kama muna an ka hoke to ba a samu wannan kihi. lallai mun ba su lambar yabo mun jinjina musu. Mutane da dama ne ke cin godiyar sana'ar kamun kifi a jamhuriyar Nijar haka ma da hana matasan karkara fita zuwa kasashen waje domin tirani haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. su kuma dillalan yaza wato kashu na bukatar gwamnati ta shigo harkar da ribar da suka ce sun hango musamman ta fuskar kafa masana'antun sarrafa wannan dan itace wakilin mu alfonso sokoro igwe daga kudu maso gabashin najeriya ya aiko mana wannan rahoton kungiyar dillalan yazawa ta ƙasa wato national cashew association of nigeria ncan ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gina masana'antun sarrafa kwallon yazawa a faɗin ƙasar domin bunƙasa noma da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Shugaban kungiyar Honorable Ojo Joseph Ajanaku ne ya bayyana wannan bukatar a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka jiya Alhamis. Inda ya kara da cewa yanzu ana sa ran cewa za a kara yawan yazawar da Najeriya ke fitarwa muddin gwamnati ta yi abin da ya kamata. Ya ce muna sa ran ƙara yawanta zuwa metric ton miliyan guda nan da shekaru biyar masu zuwa. daga kimanin metric ton dubu ɗari uku da hamsin da Najeriya ke fitarwa yanzu. Kuma za mu cimma wannan burin ne idan har gwamnatin tarayya ta gina masana'antun sarrafa yazawa a sassa daban-daban na ƙasa. A nasu ɓangaren kuma, masu tattara ƙwallon yazawa daga ƙarƙara kamar su Malama Franka Ifani sun yi kira ga dillalai da su ƙara musu kuɗi a kan kowane buhu, kwatankwacin wahalar da suke sha wajen tattaro yazawa, wacce aka fi sani da kashu a harshen Ingilishi. Ogbu ti ego ka ndị ahụ gbakwala ọsa nwere kọva chukwa n'ofe ha ha lụzuchara. Ta ce yanzu ya kamata ƙara mana kuɗi a kan kowane buhu don mu ma mu amfana bisa wahalar da muke sha da kuma asarar da muke tafkawa. Mu da muke karkara ba wata riba muke samu ba kuma shi ya sa muke roƙo don Allah ku taimaka ku ga musu su ƙara mana kuɗi. Yanzu bayanai daga ofishin kididdiga na ƙasa na nuni da cewa Najeriya ta samu dala miliyan ɗari da sha shida wato kimanin naira biliyan talatin da shida daga cinikin yazawa a shekarar dubu biyu da sha tara. Kuma farashin buhu guda karkara yanzu na tsakanin naira dubu ishirin da dubu ishirin da ɗaya. yayin da robar fenti guda na tsakanin naira ɗari takwas da kuma naira ɗari tara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. A gaishe ku miliyoyin masu sauraron muryar Amurka a shiri hudu a wuni don samun sahihan labaru daga majiya mai tushe. Kafin shirinmu na gaba, ga waɗannan saƙonni na sabbin shirye-shirye da muryar Amurka ta fara kawa daga watan jiya. zauren VOA. Kwarai ba shakka. duk inda ka jan an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yaji da ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku Madalla ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsi yau kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya, mun zanta da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya, Hajiya Halima Bawa Buhari, wacce ta yi mana bayanin yadda suke aiki domin samar da dokokin da za su taimaka wa Najeriya a yunkurinta na rage iskar carbon a cikin muhalli. har wa yau muna tare da hajiya halima bawa buwari wacce za ta dora da bayanai a game da alamomin da ke nuni da samun sauyin yanayi kuma irin matakan da ya kamata al'umma ta dauka wajen ba da gudunmawar a yi sauraro lafiya. Hajiya, washin sauyin yanayi yana da wasu alamomi ne da ake gane shi da su? za mu ga yanayi ya ƙara zafi zafi da yake da ɗan ƙarin tsanani mu dai mun sani yanzu muna cikin eh, lokacin zafi ne amma wadda suka ɗan daɗe a shekaru sun san irin zafin da muke samu a cikin wa'annan shekarun da suka wuce kamar shekaru biyar goma haka ba inda muke da su ba inda zafin yake kamar shekara ashirin na baya bai kuma za mu ga lokacin da watannin da ya kamata a yi ruwa sai mu ga wani ba a ruwan lokacin sai wani watan da ba a ruwan da shi ake ruwa yanzu wannan november da ya wuce na 2020 da su october mun sani dai a arewacin najeriya akan yi iska ne da sanyi sosai abinda ake ce mahamatan ko amma sai ni dai inda na gani ba wani iska can sosai ba sanyin kuma bai tsanani inda yake yi da ba za a ga kuma wani lokaci da ya kamata za a yi ruwa ba a yi ruwan ba lokacin da ya kamata ruwan ya ɗauke ana ruwa ɗin kuma inda ake kankara ko suno a kamar kasashen waje inda dama babu suno sai a ga ana suno din wannan kankaran na faduwa to duka wayannan alamun eh, alamun canjin yanayi ko kuma climate change ne a nan Najeriya kuma abin da ke nuna mana da gaske wannan canjin yanayin na faruwa abin da ake ce ma desertification arewacin Najeriya za mu ga ya karu da inda muka sani akwai hamada ne ko wato hamada ko inda akwai yashi da busasshen wuri haka can ta wurin sama duguri amma sai mu ga kuma abin na gangaro tururuwa zuwa tsakiyar Najeriya to wannan desertification din yana ta karuwa sannan kuma muna ganin karin eh, eh, ruwa in aka yi ruwa mai tsanani sai ya cika ko ina ya bata abubuwa ya dauke mu. ya dauke mana gidaje ana ce mu ambaliya ko sai mu ga abin yana karuwa inda da ba a ruwa mai tsanani kuma bai tattarewa yana tara mana gonaki kuma da gidaje da mutane sai mu ga suna yi yanzu kamar da aka yi kwanaki a wasu arewacin Najeriya da da ba a ganin irin wa'annan nan suna faruwa Shi kuwa ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka ya yi tsokaci ne a game da yadda sauyin yanayi yake haifarwa al'umma talauci. Hanyoyi da 'yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi. Wato akwai matsaloli da sukan shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kuɗin na cewar shi makamashin nan da muke so a amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a. So wannan ne yasa musamman wanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na najeriya ana alakanta rashin samun ingantaccen makamashi da kwararowar hamada domin babu yadda za ka yi dole sai ka nemi makamashi wanda ya kuma fi sauki da za a samu shine a sare bishiya a amfani da ita domin a dafa abinci ko kuma a sarrafa wasu abubuwa da shi wannan itace a samo mafita mun samu horo na musamman na cewar ga yadda za a samar da ita kanta a wutar lantarkin ga kuma yadda za a samar da makamashi ta hasken rana to wannan ya ba mu kwarin gwiwa domin cewar mun san muna da sauran muna fatan cewar nan gaba ba da dadewa ba za a samu mafita akan wayannan matsalolin da suke damun talaka da kuma ita kasar baki da domin shi wannan abu ba ma talaka kaɗai yake shafa ba domin shi illa ta misali ɗumamar yanayi idan ta zo duk ka kai ma sai ta shafe ka domin akwai illoli da suke tattare da haka din akan samu canji na yanayin samar da abinci a ƙasa akan samu yanayi na rashin ayyukan yi musamman idan ka duba kika duba gurare kamar su borno da yobe da adamawa takwararowar hamadar ta jawo cewar yara suna zama ba su da abin yi wannan yana da matuƙar illa ga harkar tsaro da kuma samar da rayuwa da cikin inganci. To mai sauraro, lokaci ya cin mana, amma idan aka kasance da mu a makon gobe, za a ji yadda al'umma za su iya taimakawa wajen kare muhalli wanda a cewar masana bai kasance hakkin da ya rataya a wuyar gwamnati kaɗai ba. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya halima bawa buhari da umar sale anka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa a wuni lafiya yanzu lokaci ya yi na shirin murar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka mummunan cin zarafi ne wata gwamnati ta kama 'yan kasashen waje ta kuma kulle su ta raba su da iyalansu yawancin lokuta ba tare da bin hanyar doka ba don cimma wata manufa a kan wata ƙasa. Wata babbar haɗakar ƙasashe yanzu ta haɗa kai a hukumace don tur da wannan ɗabi'a. A ƙarƙashin jagorancin Kanada, ƙasashe 58 ciki har da Amurka. australia da japan da kusan galibin kasashen turai sun goyi bayan wata sanarwa da ke allah wadai da kulla 'yan wata ƙasa ba gaira ba dalili da wata ƙasa ke yi bisa dalilan siyasa sanarwar ta jaddada haƙoƙin bil'adama da dokokin ƙasa game da kulla mutane ba bisa ƙa'ida ba kamar yadda suke kunshi a kundin majalisar ɗinkin duniya na haƙoƙin bil'adama da yarjejeniyar ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya akan haƙoƙin al'umma da siyasa. da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan dangantakar ofisoshin jakadanci sanarwar ta tabbatar da cewa duk mambobin haɗakar na goyon bayan ƙasashen da aka kama 'yan ƙasar su ba bisa ka'ida ba ciki har da masu takardar zama 'yan ƙasa biyu aka kuma tsare su ko kuma wasu ƙasashe da ke neman cimma burinsu akan wata ƙasa suka yanke musu hukunci sun kuma yarda da buƙatar aiki tare don magance wannan ƙalubale da ya damu kowa a matakin ƙasa da ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya taya Kanada murnar jagorantar hanyar a wannan muhimmin batu da kuma samun goyon bayan kasashe da yawa. A wata sanarwa ya kira tsare mutane ba bisa ka'ida ba a matakin dangantakar ƙasa da ƙasa mummunan saba haƙƙin wanda aka tsare kuma wani cin fuska ne ga tsarin diflomasiyyar ƙasashe. A wani bikin fitar da sanarwar da aka yi ta yanar gizo wanda Kanada ce mai masaukin baƙi. wanda kuma manyan jami'ai suka halarta daga kasashe da yawa. Sakataren Blinken ya kira ɗabi'ar abinda ba za a taɓa amincewa da ita ba. This kind of arbitrary detention goes against the human rights of the people being held. It brings anguish to their families, and it's a threat to anyone who travels, works, or lives abroad. It's time to send a clear message to every government that arbitrarily detains foreign nationals and tries to use them as leverage. This will not be tolerated by the international community. ya ce irin wannan kaman da ake yi ba bisa ka'ida ba ya wuce saba haƙoƙin mutanen da aka tsare kuma yana kawo baƙin ciki ga iyalansu sannan yana barazana ga duk wanda ya yi tafiya ko yake aiki ko zama a ƙasar waje lokaci ya yi da za a isar da saƙo ga duk gwamnatocin da ke tsare 'yan wata ƙasa ba bisa ka'ida ba kuma suke ƙoƙarin yin amfani da su don cimma wata manufa ƙungiyar ƙasashe ba za ta lamunci hakan ba Ganin yadda kasashe da yawa ke goyon bayan wannan sanarwar wata alama ce da ke nuna karfi a cewar sakataren Blinken. Yanzu sai mu ci gaba da tafiya a haka. Ina kira ga ƙarin kasashe su haɗa hannu da mu don nuna cewa tsare mutane ba bisa ka'ida ba kwata-kwata bai da wuri a dangantakar ƙasa da ƙasa. Mutane ba abin cimma wata matsaya ba ne. Wannan batu ne na haƙoƙin bil'adama da dokar ƙasa. Za mu kare dukkan biyan tare. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman sai can da karfe hudu agogon Najeriya abokan aiki a Washington DC za su shigo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum.